mujallar matashiya matashiya matashiya matashiya matashiya mujallar matashiya thank you Jama'a assalamu alaikum za ku saurari labaran mujallar matashiya yau muna sha tara ga watan shawwal shekara ta 1441 bayan hijirar keyan halitta annabi muhammad daga garin maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan yuni shekara ta 2020 miladiya ga labaran bi da bi gwamnan jihar borno baba gana umara zulum ya bayyana cewa mutane 82 masu tayar da kayar baya suka kashe a wani hari da suka kai a jihar gwamnan ya ce adadin mutanen sun karu ne bayan mazauna ƙauyen da aka kai wa harin sun gaya masa da bakinsu sannan ya ƙara da cewa maharan sun je a matsayin masu da'awa ne garin daga baya kuma suka buɗewa mutanen garin wuta lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsu cikin kwanakin nan jihohin arewa na fama da rashin tsaro musamman jihar katsina zamfara da kuma jihar borno shugaban najeriya muhammadu buhari ya yaba wa 'yan majalisar tarayya tare da taya su murnar cika shekara guda da rantsar da su a bakin aiki a sanarwar da fadar shugaban kasa ta fitar shafinta na twitter ta ce shugaban ya yaba wa 'yan majalisar yadda suka jajirce wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata an rantsar da 'yan majalisar ranar 11 ga watan yuni shekara ta 2019 haka kuma 'yan majalisar sun zaɓi ahmad lawan a matsayin shugaban majalisar dattawa sai kuma femi bijamila Labiya da aka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar wakilai a nan kuma shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa don yaƙi da cutar covid-19 boss mustapha ya bayyana cewa da alama yanzu ne cutar coronavirus za ta fara yawa a najeriya boss mustapha ya bayyana haka ne lokacin taron kwamitin da yake shugabanta da kwamitin majalisar dattawa mai yaƙi da cutar tare da yi musu bayani akan kuɗaɗen da aka bawa kwamitin don yaƙi da cutar haka kuma ya ƙara da cewa mutane suna gudun a yi musu gwajin cutar ne idan aka kwatanta da yawan mutanen da najeriya take da su daga ƙarshe ya roƙi 'yan majalisa da su taimaka wajen wayar da kan mutanen da suke wakilta don gudun ci gaba da yaduwar cutar a sassan najeriya Kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa shirye-shirye na mujallar matashiya. Za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya. Ko ku bayyana ra'ayoyinku a kan shirye-shiryen da muke kawo muku ta kan lambar waya. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Kafin labaran ya ci gaba, ku dagace mu. mujallar matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙara bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. Mujallar matashiya ta zama hasken talakawa. Shin kuna da labarin kafar yada labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa, Sami da faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar gidan talabijin namu. Ko sauraron mu a Matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com. Za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube da sunan mujallar Matashiya da kuma Facebook shi ma mujallar Matashiya ko a Instagram a mujallar Matashiya har ma da Twitter at M Matashiya. Kada ku sake a baku a baya domin al'umma ne a gabanmu. Mujallar Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashiya. Mujallar Matashiya. Thank Barkanmu da dawowa. A nan kuma dogarin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Menjo Hanzo Al-Mustapha ya ce, kudaden da ake zargin shugaba kudaden da ake zargin tsohon shugaba janar sani abacha ya sace ba gaskiya bane al almustapha ya ce babu wata shaida da za ta nuna cewa abacha satar kuɗin yayi inda ya bayyana cewa kuɗin an kai su ajiya ne don gudun koda an sa wa najeriya takunkumi 'yan ƙasa ba za su galabaita ba kazalika ya ce mutuwa ce kazalika ya ce mutuwa ce ta sa ake yada cewar satar kuɗin yayi amma da yana da rai ba wanda zai yi maganar hakan cibiyar da ke yaƙi da cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta bayyana cewa ta samu ƙarin mutane 409 da suka kamu da cutar covid-19 a sanarwar da take wallafawa kowace rana a shafinta na twitter cibiyar ta ce mutane 201 da suka kamu da cutar sun fito ne daga jihar Legas, sai kuma babban birnin tarayya abuja da mutane 85 suka kuma kamuwa da cutar izuwa yanzu hukumar ta ce mutane 13,800 da 73 ne suka kamu da cutar a sassan Najeriya yayin da cutar ta kashe mutane 382 sai kuma mutane 4,351 da suka warke tun daga lokacin da aka samu bullar cutar a Najeriya. Daga ƙetare kuwa, 'yan uwan wanda cutar corona ta kama a ƙasar Italiya za su kai gwamnatin ƙasar ƙara bisa zargin sakaki a lokacin da annobar ta yi tsamari a ƙasar. haka zalika sun yi zargin cewa gwamnatin kasar ta yi watsi da su da kuma 'yan uwansu da cutar ta kama a lokacin haka kuma sun bayyana cewa su ba sa buƙatar a biya su tara adalci kawai suke bukata kotu ta yi musu tuni mutane hamsin suka shigar da takardar kara a gaban kotu ƙasar italiya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar corona ta fi wa illa tun daga lokacin da aka samu bullata a farkon wannan shekara ƙarshen labaran kenan a madadin editan da ya tace labaran abubakar mutala ibrahim sunana bashir muhammad da na karanto nake cewa bisalam